Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a yau Alhamis ta ƙarshe a watan Mayu shekara ta 2024. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mu jingina batun cin zarafin iyali bayan lamarin na baya-bayan nan da ya faru a jihar Filato inda wani ɗan sanda ya guntula hannun matarsa da adda. Bakin da muka gayyata da suka haɗa da barista Nankus Nehemiah Kyaftu, sakatariyar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Filato, kuma membar hukumar mutunta bukatun jinsi ta jihar, da Nankyar Dadon jami'a a cibiyar CDC, sai kuma Fatima Yarima Garba jami'ar aikin jinya. wakili Wakiliyarmu Zainab Babaji ta tambayi Fatima ko tsoro ne ke sa ma'aurata musamman ma mata da ake cin zarafinsa a gidan aure su ki neman taimako sai ta bayyana cewa sosai sosai musamman ma matanmu na hausawa kin san yawanci tun da dama mun sani a addini namiji yana saman mace to wani yana amfani da wannan daman sai ya cutar da ita bayan kuma ba haka ba ne kana samanta ne na ka taimake ta kamar yar uwarka ka riƙe ta kamar abokiyanka ka yi tallafe ta kamar yadda ka haifa to amma ba haka wasu mazan suke yi ba suna amfani da wannan daman ne suna cin mutuncin mata suna ganin dole ki zauna da ni tun da yanzu a'a babanki ya riga ya bani ke a'a babanki ma wata ya mutu a gidansa in ta koma ma za a iya a kore ta a ce ba mu da wajenki su ma iyaye dole sai sun yi hakuri da irin abubuwan da ake ma yaransu su dinga ba su dama suna musu bayani wata kina zuwa gida a ce ki tafi ki tafi kowa haƙuri yake yi to wannan haƙurin ne ya kashe mata da yawa a cikin gidan mijinsu za ki ga yawanci masu hawan jini sun zo asibiti mata ne ciwon siga mata ne komai mata ne suka fi yawa percentage din ya fi high na mata to gaskiya za a iyaye suna taimakawa wajen cin zarafin nan kenan tunda idan mace ta zo sai a ce a ki koma eh, kowace gwamnati fara magana za a ce miki kowa hakuri take yi ki je ki ci gaba da hakuri ni ma hakuri nake yi da babanki ki je ki hakuri a'a a bata kunnan jin damuwanta wanda za a bata hakurin a bata wanda za a daukan mata hukunci a daukan mata shine zai bada dama a rage wasu abubuwan daga cikin abin da ake mamata ana batun hukunci kuma ku ne ya kamata a ce kuna sa gaba kina ganin kamar ana hukunci wanda ya dace musamman ma maza waɗanda suke cin zarafin mata kuwa wato mu a nan jihar plateau shine yawancin lokaci wainan matsalolin ba su zo su iso kotu kaɗan ne suke ison kotu because in aka kama namiji yanzu ya ma mata wani abu can za ka ga matan ta zo tana roko tana ce ku sake shi ku yi hakuri mun riga mun shirya to irin wannan halin yana kashe mana jiki ainu in an tashi da zafi zafi za bks din sai su zo su ce sai ka ga iyalai sun zo sai ka ga mata ta zo ko mai gida sai su ce eh sun shirya wani lokaci ma kuna neman su don su ba da shaida ba za ku gan su ba sai su bata muku to wannan ya zama cikas ne sosai wani lokaci kuma kamun ku sani wani sun zagayo baya sun biya kuɗi sun yi wani abu dai ba za ka zo ka gane maganan ba so kaɗan mutane kaɗan nan da suka san zafin kansu sai ka ga sun ce to sam sai mun tafi kotu domin iya tafi kotu ɗin kuma dole za a yi hukunci eh, ko da shike eh, shari'a yakan ɗauki lokaci aka yi shi ne a hankali kafin nan a zo a gama kaɗan da muka ga aka yi su ɗin an yi su da kyau amma yawancin lokaci na matsalolin ba su a kai kotu kuma banda haka yawanci mu 'yan jarida idan aka ce an kai kotu daga ƙarshe ma sai ki ji mu ba mu sani ba balle ma mu faɗi ma al'umma amma ana tabbatar da cewa an yi wannan hukuncin kuwa eh in an kai kotu tabbas ana yin hukunci yakan ja lokaci because akwai abubuwa da ya da suka sa eh, cases namu wani lokaci sai su ɗauki eh, lokaci wani lokaci za zo ana neman shaida wani lokaci za ka gan kila police da ya investigation an mishi transfer sai a fara kila neman shi kila mar da shi kano kwamar da shi kaduna sai kawo shi ya zama matsala wani lokaci kuma ka gan eh, shedu eh, sun ce ba su da kuɗin mota wani lokaci kuma gwamnati ko ta shigo strike ko alkalin ma wani assignment ya ɗauke shi kamar alkalin da suna wani su kwanakin baya wani wani da suka zaka yi zaben nan sai aka postin nasu wani gari sun je yin election cases so eh, eh, eh, shari'an zabe so automatically sai ya zama cases na kotun su duk sun saya cok sanda suka share watanni na suka dawo so akwai abubuwa da yan da suka kaci ka suna sa case namu ya delay amma in komin delay nashi ana zo a samu gasken justice na magana ɗin. To daga ƙarshe idan aka ce ki ba da shawara me za a yi domin kawo ƙarshen cin zarafin mata? So yanzu dai za a ci gaba da wayar ma mata da kai a ci gaba duk kungiyoyin da suna cikin aikin da ya shafi mata da yara su ci gaba da wayar musu kai da cewa suna da yanci suna da dama kuma suna da yanci su yi abu na kansu suna da yanci su yi aiki suna da freedom nasu kamar yadda dokan kasar nan ya bayar kuma mata kar su nema wuri su zo na wani lokaci zama shiru baka komai yana kawo cin mutunci mafiye because in ka zo na sai ka zama kamar ka zama damuwa ma mutum din na ji labarin labarin wata ta kira ni kwanaki bayan mai gidanta ya ce shi ya gaji menene yasa ya gaji ba ta aikin komai shine da yara da mamanta da kowa da kowa duk a wuyan shi ne in aka yi faɗa kaɗan sai ce shi ya gaji so in mata tana da tattalin kanta in tana da abun hannunta zai rage cin mutunci kamar yadda ita yar wata faɗa in ko an kore ka ne kana da kuɗin da ka yi ka je ka kama wani haya ka zauna amma idan baka da kuɗin kanka ya zama kawai ka zama sai yadda aka yi da kai so mata su tashi su yi tattali kar su su hannu su zona suna jiran mazajensu su nema don in ko ba su taimaka ma mai dama za su taimaka ma 'ya'yansu da iyayensu za su kare kuma nasu mutunci din hajiya fatima ya za a kauce ma cin mutuncin mata shi ne mata su nemi abin yi kamar yadda wata ta faɗa musu mata suka nemi abin yi to rabin damuwoyi zai ragu saboda mazan suna ganin ni nake miki komai dole kuma komai ke ma sai kin min yadda nake so to mu a wannan da aka yanke mata hannu kusan an ce akan kuɗi ne ya haɗa su kina ga irin mm. wayan mm. sosai da a ce tana da wani abun ba sai ka ce namiji yi mun ba daga inda namiji ya gama rabin abu ke kike yi ma kanki wani dokan zai dan sassauta miki ganin bai miki ba in ba dai kuma wanda dama halin shi na cin mutuncin ba ne ba yadda za ka yi da irin wayannan sai dai ka ta addu'a kawai to Fatima ganin yadda rayuwa ya zama yanda ya zama yanzu ba kuɗi babu babu babu babu ta yaya matan nan za su nemi aikin da za su yi akwai sana'an da ba sai da kuɗi ba yi ga kitsan nan a cikin gida ana yi wasu yanzu mata ma da yawa kin ga salon ana yi a cikin gida da hand dryer mu a environment din mu yanzu zaki ga mace a gida ta da rubuta ta manna ina wankin kai 200 300 kuma suna samu akwai masu kitso akwai masu lalle sana'a ba sai kina da kuɗi a hannunki babba ba kankara haka zaki ga sun kukkulla mata suna siyarwa 5 naira 10 naira dan zobo ne a a togin wani abin da baya neman babban jari to duk wannan in ma baki karatu ba to kina da sana'an hannu eh, ofisa a ganin cewa ku aiwatar da doka ne kuma dokan na ya kamata a ce kafin ma a ce kun zo mutane su san cewa ya kamata su bi wannan doka me zaki ce wajen kawo ƙarshen cin zarafin mata maza su sani cewa mataye da 'ya'ya suna karkashin su ne kuma kamun ka aure mace iyaye sun bayar domin ka lura da ita ita ma 'yar wani ne A bai ke tu kana ma yaro wani duka kula yomi ba a idan yana faruwa haka cikin angwa koyan angwa ya kamata idan yana faruwa haka domin idanu ba wai yana kota ina ba ne ya kamata in kun ji wani abu ku fada domin mu ɗauka mataki a kai. masu iya magana suka ce tashi da wuri shi ke hana gira toho. Neman taimako a kan lokaci ka iya ceton rayuka. Idan mai sauraro ko wani da ya sani yana fuskantar cin zarafi kofar lauyoyi mata a duk faɗin Najeriya na buɗe domin taimakawa a ceci rayuka da kuma kare zuriya. Allah ba dukkan ma'aurata zaman lafiya da zuriya mai amfani. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan akan wannan batu wannan jiko. Sai kuma mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga bakin namu barista nan kusna Hemaya Kyaftu da nanker Dadon sai kuma Fatima Yusuf Garba da wakiliyarmu Zainab Babaji da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai Dadi Balewa daidai da ta sauta shiri da bada umarni a madadinsu duka ni alheri. ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayu.